Rundunar sojin Najeriya ta ce za ta ci gaba da baiwa jami'anta horo don tunkarar kalubalen tsaro da ƙasar ke fuskanta da zummar magance su. Hafsan hafsoshin Najeriya Laftanar Janar Faruk Yahaya ya bayyana hakan a yayin buɗe taron ƙarawa juna sani na kwanaki uku da ke gudana a runduna ta uku da ke nan Jos. Taron mai taken inganta ƙarfin sojojin Najeriya don tunkarar ƙalubalen tsaro na zamani a cikin yanayin haɗin gwiwa da rawar da manyan shugabannai ke takawa ya haɗo kan sojoji masu mukaman janar-janar da waɗanda suke jiran mukamin janar da kwamandojin sassa daban-daban na sojin daga arewacin Najeriya. Hafsan hafsoshin Najeriya Laftanar Janar Faruk Yahaya ya ce taron na ƙara wa juna sani kafa ce ta yadda manyan hafsoshin za su ƙara fahimtar hanyoyin gudanar da aikinsu da cike giɓin da ake samu. Aiki kowanne balle ma na aikin soja koyarwa koyarwa da tunatasarwa eh, ya kamata koyoshi ana haɗuwa ana tattaunawa ya danganci matsayin da mutum yake akwai waɗanda ya kamata su je suna guje-guje tsalle-tsalle misali akwai waɗanda ya kamata zo su masu tattauna su dubi abubuwa a dube su a gurabunsu don a tattauna a ga me ya kamata a yi me ya kamata a kyautata wani lokaci korafi korafi da wasu abubuwa da ba a gani ba yan tattauna da masana da wanda ke da ruwa da tsaki a ciki kaga sai a samu mafita a samu wanda za a inganta abubuwa abubuwa suna canji koyaushe koyaushe dole mu ci gaba da tattaunawa da duba su da nufin inganta su wannan shine kawai kuma kin ga man ɗauko ƙwararru a fannoni daban-daban wanda idan za a tattauna abubuwa idan ya kamata kuma mun shawarce mu da a yi magana ta gaskiya da gaskiya don son muka yi mai gyara makawa ci gaba ba rufa rufa muke su mai ba kuma in Allah ya so eh, duk abin da aka tauna aka fito da shi eh, za mu ci gaba da kaddamar da shi. Hafsan rundunar sojin na Najeriya ya kuma ƙara jaddada cewa sojojin Najeriya na samun nasara a duk ayyukan da suke yi da suka jibanci tsaro. Kwamandan runduna ta uku da ke Jos Manjo Janar Ibrahim Ali ya ce yana da yaƙinin mahalarta taron za su samu ƙarin ilimi da zai taimaka musu gudanar da ayyukansu na tsaron ƙasa. Hafsan hafsoshin na Najeriya Laftanar Janar Faruk Yahaya ya kuma ƙaddamar na masaukin wushin gadi da runduna ta uku ta gina wa jami'anta da wurin hutawa na manyan manyan sojoji da aka yi wa kwaskwarima a barikin soja ta Maxwell Kobe da ke rukuba a nan Jos. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.